a ci gaba da fafatawa da ake tsakanin falastina da kuma isra'ila wanda yakin ya ɗauki tsawon lokaci wanda har zuwa yanzu ba a gama ba kan kasashen turawa ya fara rabuwa akan ta'addancin da isra'ila take yi wa falastinawa kasashen turawa sun fara samun rabuwan kai akan halin da ake ciki a ƙasa ga gabas ta tsakiya ba ma kasashen turawa kaɗai ba wannan rabuwan kai ya shiga har cikin majalisar ɗinkin duniya zuwa yanzu dai amerika ce kadai da ingila suke suka ce har yanzu lokaci bai yi ba da isra'ila za ta tsagaita wuta a kan falastinawa suka ce wai idan isra'ila ta tsagaita wuta yanzu ƙungiyar hamas za ta samu daman manfasawa sannan har yanzu mutanen gaza suna son ƙungiyar hamas suna nuna mata kuma goyon baya saboda haka ganin amerika da iman ingila kamata ya isra'ila ta ci gaba da kai hare-harenta a gazirin gaza tare da kashe mutane a garin har sai mutanen garin sun fara cewa hamad ce ta janyo musu wannan fitina suna zaune lafiya sannan har sai an mayakan hamas din sun yi saranda sannan sun mika wuya ga hukumomin isra'ila a gefe guda kuma mafi yawan kasashen turawa ciki da har da faransa sun ce lokaci ya yi da isra'ila za ta tsagaita wuta ga wato ainihin ƙasar Falastin. Sannan ya kamata Isra'ila ta bari a wa Falastina da kayan agaji. shi ko sakataren majalisar ɗinkin duniya antonia guterres cewa ya palestina da hamas kare kansu suke yi ba ta'addanci ba kuma ya ce yau ya fi shekaru hamsin isra'ila tana cin karanta babbaka tana cin zalin palestina tana kwace masu garuruwa tana garuruwa tana mayarwa cikin nata wannan magana ta sakataren un ta sa kasar isra'ila din ta ce sam shi wannan bai dace da cancantan wannan mukamin na wato ainihin sakataren majalisar ɗinkin duniya ba sun bugaci da ya janye kalamansa kuma ya nemi afuwarsu saboda wannan magana yana nuna goyon bayansa ga 'yan wato ainihin ƙungiyar hamas a gefe guda kuma ɗaya daga cikin malaman addinin islama ya bayyana cikakken jawabi game da suwaye in hamas dinnan a inda ya bayyana wasu jawabai wanda mutane da dama suka jahilce shi a inda ake danganta su zuwa ga ta'addanci ko kuma wani abu makamancin wannan ko kuma wasu maganganu da ake dangana musu wanda ba kai ba gindi wanda wasu da sunan malamta suke wato ainihin yadawa wannan malami dai ya yi tsokaci mai mahimmanci wanda ya kamata mutane su bada lokaci domin sauraron wannan jawabi a inda ya kawo magabata cikin manyan malamai wanda suke tabbatar da goyon bayan su ga wannan abin da yan hamas suke domin kare addininsu da kuma kasarsu da al'ummarsu kamar yadda za ku ji a bakin sa kawai yanzu ya ce mutane wannan ba yakin addini suke wai waɗannan ba yakin musulunci suke waɗannan a'a ya yi ta zargin su na ba gaira ba dalili shi bai san ma mai ake yi ba kai ba a wurin kake ba ya za ka ba da fatawa ba ka wuri zai taɓa yiwuwa ba zai yiwu ba hatta fatawan yaƙi da ka gani in mutum bai shiga cikin yaƙi baya fatawan yaƙi abin da nake so in faɗa na ƙarshe shine ina so in karanta mana waɗansu 'yan fatawoyi ne saboda ka san mutane da dama ana rudansu to mutane ne suka zo suka ce alaga ta malam muna suka ba mu fatawa ya ce me ya faru suka ce an harbi ɗan uwanmu a kafa to kuma mu muna ganin in muka bar shi abokan gaba suka kama shi da su tatsi bayanai ya halatta mu ƙara sani to yanzu kai baka wani yaƙi kai saka ba da wannan fatawa ah, to ka ce kashe musulmi to barin ba ku fatawa an tambayi malam bin bas Allah mishi rahama aka ce ma taqulu shari'atul islamiyya fi jihadil falastiniyyin hali hal huwa jihadun fi sabilillah am jihadun fi sabilil ardi wal hurriya wa hal yu'tabaru al jihadu min ajli takhlis al ardi jihadan fi sabilillah aka ce Allah ga ta malam bai za ka faɗa a ɓangaren shari'ar musulunci game da jihadin da ake a falasɗinu a yanzu shin wannan jihadi ne fi sabilillahi ko jihadi ne don kasa ko jihadi ne don neman yanci kuma shin shi jihadi don neman kasa ana daukar shi jihadi don Allah aljawab yace laqad thabata ladaina bi shahadati al-udul al thiqat an al-intifada al-falastiniyyah wal-qa'imin biha min khawas al-muslimin hunaka wa anna jihadahum islami لأنهم مظلومون من اليهود ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة yace ya tabbata a wajenmu daga shaidan waɗanda suke adilai wanda mun yarda da su fito na fiton da falasɗinawa suke yi da tsayuwa da suke yi akan wannan aiki da wansu keɓantattun musulmi suke yi a can jihadi suke yi na musulunci domin su an zalunce su yahudawa suna su. kuma wajibi ne a kansu su fito su kare addininsu su kare ƙasansu su kare iyalansu su kare 'ya'yansu kuma su fitar da abokan gabansu daga ƙasansu da duk yadda suka samu damar da za su iya ya ce waƙar akbar na thiqat alladhina khalatuhum fi jihadihim وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم أملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلزة واعلموا أن الله مع المتقين yace yace hakika mutanen da muka yadda da su sun bamu labari wanda suka ji suka zauna da su a cikin jihadinsu su suka yi tarayya da su cikin haka cewa mutane ne masu son musulunci kuma suna so su ɗabbaka shari'ar musulunci kuma suna ɗabbakawa ma a tsakaninsu ya ce wajibi ne akan duk daulolin musulunci da sauran al'umman musulmi su ƙarfafe su su ƙarfafa su su su zi tarayya da su domin su samu dama su kwace kansu daga abokan gabansu don su koma zuwa ƙasansu saboda faɗin da Allah ya ce ya ku wanda kun kai imani ku yaƙi wanda suke kusa da ku cikin kafirai kuma su samu kaushi tattare da ku ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa da sauran ayoyi da ya kawo da hadisai bayan haka a gefe guda kuma shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi kakkausar soka kan matakin da gwamnatin kasashen yamma suka ɗauka akan hare-haren da ake yi akan falastinawa ministan wato minista erdogan ya ce kasashen yamma sun kasa ɗaukar matakan da suka dace don magance rikicin saboda jinin wannan rikicin saboda jinin musulmi ake zubarwa shugaban na turkiya ya nuna shakku kan ya nuna shakku kan yadda ake aiwatar da yarjejeniya kare haƙƙin ɗan yana wato ainihin mai cewa da alama ƙasashen yammacin duniya sukan yi watsi da ita idan bata dace da muradinsu ba musamman don ya shafi asarar rayukan musulmi a wani muhimmin mataki erdogan ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa isra'ila tare da nuna nadama musabaha da prime isra'ila benjamin a taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a birnin new york cikin watan jiya wannan yana nuna gagarumin sauyi na dangantakar da diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu a halin da ake ciki kuma ministan harkokin waje gwamnatin falastinawa riyad al-malik da ke kula da gabar gabar yamma da kogin jordan ba gaza ba ya bayyana hare-haren isra'ila da ta kai a matsayin yakin daukan fansa da yake jawabi a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke kasar netherlands almalki ya jaddada cewa harin bama-bamai a gaza na baya-bayan nan ya fi muni ya fi kuma tsanani fiye da hare-haren da isra'ila ta kai a baya ya kuma yi kiran gaggawa a zagaita wuta a gefe guda ma'aikatan harkokin wajen faransa ta ce adadin faransawan da suka mutu a harin da hamas ta kai isra'ila ranar 7 ga watan oktoba ya kai mutane 35 cikin wata sanarwa da ma'aikatan ta fitar ta ce har yanzu bata san inda faransa guda tara suke ba yayin da wasu cikin mutanen da hamas ke garkuwa da su muna yin duk abin da ya kamata domin samun kubutar da su kamar yadda sanarwa ta bayyana ma'aikatar ta ce suna tattauna da iyalan faransawa waɗanda suka ɓace kuma suke hannun wato ainihin ƙungiyar ta hamas wannan ne abin da ke wakana na abin da ya faru na wannan mako na abin da ya shafi rikicin falasɗina da kuma isra'ila kan wannan wato ainihin kace na ce da kuma zubar da jini da ake ta yi mutane kuma suna ta ci gaba da allah warai da abin da isra'ila take na kai hare-hare kan fararen hula inda suke ganin cewa ko shakka babu wannan wato ainihin yaƙi ne na matsorata inda ga wayanda suka kai muku hari kuma suka kama mutanen ku me yasa za ku kai hari zuwa ga mata da yara wanda wannan yana daga cikin lamari da yake ƙona wa mutanen duniya rai ko shakka babu abin a zubar da hawaye ne mutane suna ci gaba da korafe-korafe da kuma allah wadai da tsini tare da tsinuwa ga kasar isra'ila kan abin da ta yi na wato ainihin halasta jinanan mutanen falastin musamman yara da mata da kuma tsofaffi wanda ya nuna gaya rashin imaninta da kuma kiyayyar da ke nuna mutanen falastin amma matakai na nan biyo baya wanda mutane suke shirin ɗauka musamman gwamnatocin larabawa